Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha shida Sama'ila ya shafe Dauda da mai Ubangiji ya ce wa Sama'ila, Har yaushe za ka yi ta makoki saboda Shawulu, na riga na ƙi shi da zaman sarkin Isra'ila, ka cika ƙahonka da mai, zan aike ka zuwa wurin Yesse na Betlehem, na zaɓi ɗaya daga cikin ’ya'yansa maza ya zama sarki. Amma Sama'ila ya ce, Yaya zan yi haka? Ai, in Shawulu ya ji labari zai kashe ni, Ubangiji ya ce, To, sai ka tafi tare da ’yar karsana ka ce, Na zo don in yi wa Ubangiji hadaya, ka gayyato Yesse a wurin hadayar, ni kuma zan gaya maka abin da za ka yi, za ka shafe mini wanda na nuna maka. Sama'ila kuwa ya yi abin da Ubangiji ya umarce shi, da ya isa Betlehem, sai dattawan gari suka tarye shi da rawar jiki, suka ce masa, Mai duba, Wannan ziyarar lafiya dai ko? Sama'ila ya ce, I, lafiya ƙalau, na zo ne domin in yi wa Ubangiji hadaya, ku tsarkake kanku, sa'an nan ku zo mu tafi wurin yin hadaya tare, ya kuma sa Yesse da ’ya'yansa maza su tsarkake kansu su je wurin hadayar. Da isarsu, Sama'ila ya ga Eliyaf, sai ya yi tsammani shi ne, sai ya ce, Lalle, ga shafaffe na Ubangiji tsaye a gaban Ubangiji. Amma Ubangiji ya ce wa Sama'ila, Kada ka dubi kyan tsarinsa ko tsayinsa, domin ba shi nake so ba, gama yadda Ubangiji yake gani, ba haka mutum yake gani ba, mutum yakan dubi kyan tsari ne kawai daga waje, amma Ubangiji yakan dubi zuciya. Sai yesu ya kira Aminadab ya zo gaban Sama'ila, amma Sama'ila ya ce, Ko wannan ma Ubangiji bai zaɓe shi ba, sai yesu ya sa Shamma Ya zo gaban Sama'ila, amma Sama'ila ya ce, Ubangiji bai zaɓi wannan ma ba, Yesse ya sa ’ya'yansa maza bakwai suka wuce gaban Sama'ila, amma Sama'ila ya ce masa, Ubangiji bai zaɓi waɗannan ba, don haka ya tambayi Yesse ya ce, Su kenan ’ya'ya maza da kake da su? Yesse ya ce, Har yanzu akwai ɗan autan, amma yana kiwon tumaki. Sama'ila ya ce, Ka aika ya zo, ba za mu zauna ba sai ya iso, sai ya aika aka kawo shi, ga shi kuwa kyakkyawan saurayi ne mai kyan gani. Ubangiji ya ce, Tashi ka shafi shi, shi ne wannan, saboda haka Sama'ila ya ɗauko ƙahon nan da yake da mai, ya shafe Dauda a gaban 'yan uwansa, daga wannan rana kuwa Ruhun Ubangiji ya sako wa Dauda da iko, sai Sama'ila ya koma Rama. Dauda ya shiga yi wa Shawulu hidima To, fa, Ruhu Ubangiji ya riga ya rabu da Shawulu, sai mugun ruhu daga Ubangiji ya soma ba shi wahala, ma'aikatan Shawulu suka ce masa, Duba, ga mugun ruhu daga Allah yana ba ka wahala, ranka yă daɗe, muna so ka ba mu izini mu tafi, mu nemo wanda ya iya kiɗan molo, domin duk sa'ad da mugun ruhun nan daga Allah ya tashi, sai ya kaɗa molon don hankalinka ya kwanta. Saboda haka Shawulu ya ce ma'aikatansa. Ku nemo wanda ya iya kiɗan molo sosai ku kawo mini. Ɗaya daga cikin bayan ya ce, Na san wani yaro ɗan Yesse na Betlehem, ya iya kiɗan molo, yana da hikima, shi kuma ya iya yaƙi, ya iya magana, ga shi kuma kyakkyawa, Ubangiji kuwa yana tare da shi. Sai Shawulu ya aiki manzanni zuwa wurin Yesse ya ce, Ka aiko mana ɗanka Dauda. wanda yake kiwon tumaki, saboda haka Yesse ya ɗauki jaki tare da burodi ruwan inabi da ɗan ƙaramin bunsuru ya ba wa ɗansa Dawuda ya kai wa Shawulu. Dawuda ya isa wurin Shawulu ya shiga hidimarsa, Shawulu kuwa ya so shi ƙwarai da gaske, Dawuda ya zama ɗaya daga cikin masu sanya sulke, sa'an nan Shawulu ya aika saƙo wurin Yesu cewa, Ka bar Dawuda ya yi mini hidima, domin ina jin daɗinsa ƙwarai. Duk lokacin da ruhun nan daga Allah ya sauko a kan Shawulu, sai Dawuda ya ɗauki molansa ya kaɗa, sa'an nan sauƙi yă zo wa Shawulu, mugun ruhu kuma yă rabu da shi.